To yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da ya sa suka tumbuke shugaban kasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai 'yan jaridu dazu har yanzu bata san lokacin da za ta aika ba za ta tsaya ta ga cewa sai majalisar dattawa ta kasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a. saboda su masu sayar da za su shirya to bayan nan kuma kaɗan shi shugaban majalisar dattawa wato senator mitch mcconnell wanda ɗan republican ne ya fito ke cewa gobe in allah da karfe tara da rabi zai bayani wato a cikin majalisar wato yau kan wannan tumbukar da ɗan majalisar tarayya suka yi wa shugaban ƙasa ga alamu dai tun da zamanin kinsa shi ya riga da magana cewa ana akalla dai ana so su zama cewa ba su da wato su samu balance eh to amma shi ya riga da fara cewa shi gaskiya ba zai ya riga nuna matsayin shi tun farko ba zai goyi bayan <laughs> shugaban kasa ba saboda komai yana magana da lauyoyin Trump kuma kan yadda suka shirya su suke shiri kan hanyar da za su bi. E to bayanai na nuni da cewa dama fada shugaban kasa tana ba da karfi ne musamman kan majalisar dattijai kasancewa jam'iyyar Republican ita ke da rinjaye suna kyautata zaton tun farko 'yan jam'iyyar democrat za su sami yadda suke so a majalisar wakilai to karfin su suna mai da hankali ne kan matakan da za su ɗauka na kare shugaban kasa majalisar dattijai. haka saboda kamar yadda kika ce wato 'yan a majalisar wakilai wato 'yan democrat sun fi yawa sun fi rinjaya haka kuma wato sa su republicans wato sun fi rinjaya a majalisar dattawa wato kafin a cire president trump daga office dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato 'yan majalisar dattawa sittin da bakwai sun jefa kuri'ar cewa cire shi daga ofis to kuma wanda bai zai faru ba saboda kamar yadda kika ce 'yan republican sun fi yawa wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa saboda ka bayar da za a yi a cire shi daga ofis To ya wannan zai shafi takarar shi a shekara ta 2020 kasancewa wani binciken ra'ayoyin jama'a da wata jarida ta fitar a ranar Talata da daddare a jajibirin wannan yunkuri na tsige si na nuni da cewa ya kara samun goyon baya har ya wuce manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar democrat ya kake ganin wannan lamari ya zai shafi takarar shi to sha'anin ra'ayoyin kin san wato ya danganci wanda suka tambaya ra'ayoyin ƙasar nan na canzawa kusan ba wataƙila goben aka sake tambayar mutanen za ki ga sun canza ra'ayinsu to shi yasa ni ba na ɗora nauyi sosai kan ra'ayin mutane a yanzu na san cewa nan zuwa watanni goma sha daya, inda rai da lafiya ra'ayin su zai sake canzawa wataƙila ma nan zuwa wata guda ko sati mai zuwa za ki ga wato wannan ra'ayin jaririn ya canza kuma ya danganci kaman kamar da ce ya danganci wayanda mutanen jama'a suka tambaya wanda ke da ya kamata a ce a zazzaɓa da yadda na zama cewa ba mutum ba waje guda aka saka tambayoyin ba amma kuma ni dai ni bana wato na daukar ra'ayin ya zama na musamman saboda zaben yana da muna da shaura kafin mu je lokacin zaɓe kuma yawanci abubuwa da yawa za su faru ba amma dai akan zai yi cewa akan wannan sha'anin zaben ya zama da cewa ya ƙara abin nan ya ƙara ɗaukaka ya samu goyon baya to amma kuma kin ga su kamar waɗanda wato 'yan democrats masu neman takarar hmm. tare da shi har yanzu ba su fara magana ba wataƙila sai zuwa gobe za ga sun fara magana akan tumbuke shi da ake to sai ka ce akwai waɗanda suke taka tsantsan akan wannan lamarin har su 'yan jam'iyyar democrat ma domin suna ganin kila wannan kuma zai haifar musu wani sakamakon da ba shi suka zata ba domin akwai kuma waɗanda suke nuna cewa wannan matakin da ita jam'iyyar democrat ta ɗauka ma yana iya taimakon shugaba donald trump a zaben shekara ta 2020 domin zai ƙara zabura magoya bayan shi su sake fitowa fiye da yadda suka fita a lokutan baya wanda akan samu wani lokaci aka sin haka ganin abin da ya faru a zaben shekara ta 2016 ba lallai 'yan demokra wannan ya sa su fito ba. Eh haka. To amma kuma kika duba ai yawanci wato kamar wayanda suka taimaka shi wato Donald Trump in ya shiga office suka zabe shi ga wato akwai mata masu zaman kansu wanda yake yawanci a birane sun zabe shi wanda kuma a yanzu yawancin su sun fara juya masa baya. haka kuma akwai yan jami'an independent wanda wasu su yawanci kamar wato sha'anin wato ra'ayoyi na jaridu wasu suna nuna cewa duk da cewa ba su zuwa zaɓe shi amma ba su goyi bayan abu ba su a tumbuke shi ba su goyi bayan abin da ya ba saboda haka sai mun lura da irin wa'annan din me ra'ayin su ya canza shi yasa na ce watakila ni wato bana ɗaura nauyi karfi na sosai akan ra'ayoyin da za mu ji kamar daga jiya zuwa yau ko ma gobe